sunana honorable abdulrazak nuhu zaki dan majalisar tarayya mai wakiltar ningi da warje daga jihar Bauchi, Najeriya. Mutum kamar Gula ka kasa cin zaben National Assembly, ka je ka kai takarar National Assembly mana a garinku. In har ya zamanto ka ce gwamna ba shi da muhimmanci, yanzu kukan da muke yi yau an zamanto an ce gwamnoni guda biyar sun bar jami'iyar mu. An ce 'yan majalisu guda talatin da bakwai sun bar jami'iyar mu. Wasu suna cewa in dai da wannan tafiyar za a yi tafi za su sake barin jami'ar nan wannan in dai ɗa na pdp mai hankali ne wanda yake da hankali ba abin damuwa bane a gaban mu. amma ya zamanto kamar shi ya ce duk wanda yake kuka cewar in aka ce ba manga tukur anin shine matsala in shine za a kawo problem dinsa ya zamanto anihin eh, ba sa son jonathan ne to jonathan din ya zamanto zai dawwama ne dole ne wata rana sai ya bar wannan gurin me yasa ku a majalisa kuka dage kuka ci gaba da yin pdp ne bayan ga wasu 'yan uwanku suna ta fita me kuka hango ne shin kuna da wata fata ne cewa za ku iya rayuwa ma ko da dawar a cikin majalisa da sunan pdp To alhamdulillah abin da nake so an tabbatar maka akan maganan ita PDP musamman kamar masu ra'ayi irin nawa. Ni dalilin da yasa na dage ina zanna a cikin jami'ar PDP saboda tun daga farko ina cikin jami'an nan nake kuma kokari na ina so in ga cewar lalle kar ya zamanto a yi mu ba da gudumawa a gyara abin da ake cewa ya ɓaci in Allah ya nufa da sauran shan ruwanmu a cikin a cikin a siyasance sai ya zamanto a gyara ta amma ba na jin daɗi a ce inda na saba a ce na bar shi na tafi wani guri wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake daga min hankali domin na saba a cikin jami'iyyar nan ta pdp kuma a ce in tafi in barta ai na ganin na yi asara in ma don ta kai ne kawai gara a sadaukar in ma za a faɗi zaɓe ko a nitsa a pdp kawai gara dai a nitsa a cikinta ni kan dama a cikinta nake kuma da haka za mu tafi da yardan allah amma abin da kullum nake kira shine su ainihin iyayen jami'an nan ya kamata su san cewar ainihin komin nan fa ya kama nutsewa in ba su gaggauta toshe kofar da ruwan nan yake shiga ba to za ta tsunduma da kowa da kowa a ciki wato in ma ka ki toshe kofar dai za ku bari sai ruwan na ya zo ya mamaye ku kawai saboda Shi kenan shikenan inda ya maimaye mu shi kenan daga karshe ma zo wanda Allah ya nufe shi da rayuwa zai rayu ai Allah ba ai ba gaci jirgin annabi Nuhu bane baka ga duk da cewar yana kokarin ya nutse ɗansa ana kokarin ya zo shi ya shiga ya gagara shiga ba to wannan shine kira da muke yi ma shugaban kasa. da ainihin iyayen jami'iya da ya zamanto su duba su cire son zuciyarsu su cire son kansu su ceto jami'iyar daga nutsewa sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi domin muna nan a cikin jami'ar pdp mu dai 'yan jami'ar pdp ne a jihar bauchi muna nan tare da gwamnanmu a cikin jami'ar pdp ba ma fata har ransa ya ce ya ɓace a ce ya bar jami'a domin mu masu biyayya ne ga gwamnan mu don haka yana cikin jami'ar pdp muna nan tare da shi kuma za mu dafa masa baya mu yi masa biyayya amma daga ranar da ya zamanto shi ma in ya zamanto aka walakanta shi ne ya ce ya bari to babu yadda muka yi don muna tafiya tare da iyayen gidanmu ne ai ko sauran da suka baro jami'ar pdp din ɗaki zai tashi ragaya ta tsaya ne ba za ta yiwu ba mutanen kano da suka tashi biyu suka bi kwankwaso ai sun bi saboda su ne shi yasa nake kira wa ainihin gulak cewar kuskure ne da yake faɗa cewar gwamnoni menene su ai wanda ba shi da hankali ne yake irin wannan magana amma mu masu hankali mu 'yan siyasa tattagare 'yan siyasa mun san akwai illa domin gwamna wani abu ne a cikin jiha shin ba wata mafita ce dole sai ba manga tukur ya aje wannan mukami sannan ne kake ganin pdp za ta dawo kamar yadda take maganan ba manga tukur ba ita ce babban matsala ba bari in faɗa maka kaga yadda muka sha wahala a zaɓe na 2011 muka ga irin bala'in da muka sha a arewacin ƙasa a lokacin da aka yi zaɓen nan mafi sauƙi fa pdp ta koma ta ci zaɓe cikin kwanciyar hankali da yardan allah jonathan da ya yi haƙuri ya dubi wane ne yadda ya fi yarda da shi daga arewa ya ɗauko shi ya sa shi a kan takarar shugaban ƙasar nan wallahi tallahi magana an yi an gama ai duk wannan buga-bugan da ake ba manga tukur wane ne wane ne wannan ba shine duk maganan ba maganan saukinta ai inda zai zamanto jonathan yana so ya ceci jam'iyyar pdp kamar yadda ya zamanto aka taimaka aka sanya shi ya zamanto shugaban kasa in yana so har jam'iyyar ta sake zamantowa ita take ragamar mulkin kasar nan to cikin sauki wanda za mu yi kace-kace da sauran jami'in da suka taru gu ɗaya ya yi haƙuri da wannan kujeran a matsayinsa na takarar shugaban ƙasa ya dubo wani wanda ya fi yarda da shi ɗan arewa ya ɗora shi kawai ya gani yanda za a ga aiki da gama ai duk wannan faɗa ta ƙare